وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون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 su ne ahli sunnati wal jama'a na roƙo Allah Allah ka karfafa mu ka tabbatar da mu kan aqidan ahlus sunna mu yi rayuwar mu kan aqidan ahlus sannan sa'annan muna roƙon ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka raye da mu ahlus ka kashe mu ahli sunna ka da mu gobe kiyama ahlus sunnati wal jama'a bayan babu shakka muna sake jaddada godiya ga Allah wanda cikin ikonsa da ganin damansa kai tsaye ya sake kaddarsa domin a cikin wanga rana mai albarka kuma cikin wata mai albarka a rana kenan na ranar laraba muna cikin wata na ramadana ramadana na da kwana daidai goma sha tara hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama na da shekara 1443 1443 miladiyyar annabi isa 2022 muna cikin wata na april april na da kwana daidai 20 yana da kwana daidai 20 kai saye ga munan nan masallacinmu mai suna jami'u takwa masallacinmu na ahli sunna karkashin makarantarmu na darul hadith don gabatar da darasi na tafsirin alkur'ani abu na farko muna roƙon Allah cikakken ikhlasi Allah ka bamu ikhlasi sa'annan abu na biyu muna roƙon Allah tabbatuwa da karfafa tabbatuwa da karfafa akan sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a bayan babu shakka ba da wani bacin lokaci ba muna tare da suran nan tamu suratu yusuf wanda yake muyi karatu har muka kai inda ubangiji allah ke labarta ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama allah ya ambaci labarin gabari ahsan alqasas allah ya ambaci labarin gabari ahsan alqasas ba annabin wanga labarin shine annabi yusuf alkarimu ibn alkarim ibn alkarim annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ra'aitu yusuf ga annabi yusuf ubangiji Allah ya bashi rabin kyan halittu gaba daya kyakkyawan mutum ne abinda kowa ke so kenan to muna roƙon ubangiji Allah ya kawata mana rayuwar mu baki daya haka zukatanmu muna roƙon Allah ka kawata muna zukatanmu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة min lisani يفقه قولي اللهم سدد قلبي اللهم ثبت قلبي وسدد لساني أبا سورة يوسف الله نالابر تام النبي محمد صلى الله عليه وسلم لاباري يا صاحبي السجن اما احدكما فيسقي ربه خمرا واما الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه قضي الامر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن انه ناج منه اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبس في السجن بضع سنين ده الله زي كبتد النبي يوسف ده الله زي سيرد النبي يوسف sai ya sa gaba da yan garin ba wanda ya mafarki ko kuma ba a ga mafarkin kowa sai mafarkin sarki sai sarki ya mafarki mafarki mai rikicewa wa qala al maliku inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'a sumbulatin khudur wa ukhra yabisat ya ayyuha al mala' يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون سركي يا mafarki. maluma na babu labari suka ce sarki ya wayi gari asba al-malik makruban mahmuma sarki ya damu ba wai ya damu don ya yi mafarki da ke gani ya ba shi tsoro ba ko kuma a ba wai shi nan ya tashi yana farin ciki ba ya rasa gane mafarkin ga mafarkin yi dariya ne ko dai mafarkin yi mai in ba ta rai ne wato mafarkin ya rikice masa sai ya tara kowa da kowa kamar da muka ba da labari jiya ya tara kowa da kowa malumma sun ce ya tara ministoci gaba daya ya tara wazirai ya tara duk wani al'ummomi tun daga malumma tun daga wayannan manyan gari ya tara masu ilimin kuma in an je fannin masu ilimin in an je fannin masu daraja manya-manyan su ya tara bayan da ya tara su sai ya ce musu ya ayyuhal mala ya ba da labarin mafarki inni ara sab'a baqaratin simanin na yi mafarki ara ai ara fi ma yara na'im ara fi ma yara an na'im na gani a cikin mafarki na sab'a bakaratin simanin shanu guda bakwai kibabbu wanda yake sun kosa sosai wa sab'a sumbulatin inni ara sab'a bakaratin simanin ya akuluhunna abinda ya bani mamaki ne ya akuluhunna sab'un ijaf na ga daidai bakwai kuma jamammu ramammu tsirare ai kun san tsiriri ko kowa ya san tsiriri na ga shanu tsirare bakwai wanda yake bakwai nan abin da ke da ban mamaki ke da ban al'ajabi ya akulna su ke ci suna hajiye babu bakwai nan sannan ya kuma ce sab'a sun wa sab'a khudur na ga zangarniya zangarniya bi mana kun ga zangarniya masara da su gero da su maiwa suke da zangarniya to naga ga zangarnu daidai bakwai wanda ke ƙwarra sa'an nan kore-kore girin-girin sun nuna ga sunan su ma abinda ke cikinsu ya nuna kaf ba wani sai dai kuma ana jira ne a fitar a ci abin burgewa ne sai kuma na aka kuma sai na ga kuma ga zangarnu daidai bakwai kuma busassu ya ayyuhal mala ya ku ayyuhal mala ya ku manya manyan malumma ya ku waziraina wanda ake shawara da ku wanda ake tattauna da ku wanda ba a fada shakku kun fada wanda ba a yi shakku kun ba da umarni to ga magana ya zo aftuni fi ru'yaya akhbiruni ku bani labari fi ru'yaya a cikin wannan mafarki da nayi in kuntum ajibuni bi ku bani jawabi kenan amma kun san abin da ke da ban mamaki cikin maganar sarki sai ya ce aftuni fi ru'yaya in kuntum in kuntum in kun kasance lirru'ya ta aburun in kun kasance masu fassarar mafarki wato daga nan muke ganewa cewa kamar suna da'awa dama suna da'awan fassarar mafarki ko yana daga cikin abin da ake da'awansa wannan zamanin nan ana takama da fassarar mafarkayya mun gane karatun sa'an nan kuma maluma suka ce abu na biyu kuma da ya ce musu in kuntum lirru'iya ta'aburun. in kun kasance masu fassara mafarki nan kamar sarki ma ya yi shakka ya yi shakka bai samun jawabin da yake so eh, Ya yi shakka yi shakka kamar bai samun jawabin da yake so ce ce in kuntum lirru'iya ta'aburun. sai suka ce qalu adghafu ahlam adghafu ahlam suka ce sarki ka sani mafarkin kan nan rikicacce ne bi ma'ana mafarki ne wanda yake ya gwamasu da rikita rudani ne zalla sarki wallahi mafarkin ka rudani ne rudani ne rikitaccen mafarki ne bai da ma'ana kaka sarki ba mu son ma ka nuna damuwa da shi wama wama nahnu bi ta'wilil ahlami bi alimi mu kuma da kake gani sarki mu ilimin mu ya fi karfin rudani mafarki rugaggen mafarki ya samu wa fassara ma rugaggen mu mu mu mafarkin da muke fassarawa mafarki wanda yake yayi loud and clear ne ma'ana in abu na da ma'ana wani fassara kuma yake nema ko dai bayan ai in abu na da ma'ana ko yayi loud and clear kowa na iya gane shi sai an tara kuma manya ai ba tara ku she an kai an kawo an rasa yadda za yi shi in an tara ku kan abinda an kai an kawo an rasa yadda za yi ba ku iya ba ta wannan ke nuna ma faredin ku da aka yi ma bai da amfani shi maluma sun ce sarki ma ya samu damuwa da wannan abin yana kallon su wato sarki ne mafarkinsa ruɗaɗɗen mafarki to daga nan ne sai sarki ana cikin waga bayani to dama shi wanda yake dama ya manta abokin annabi yusuf na gidan yari yana wurin na ake bayani bayani tunda mai shayar da sarki ne kun san bai nisa da sarki yana kusa da sarki mai shayar da sarki zai yi ma to kaga kan mu wurin nan bar malam umar ya karanta mana kuma na'am أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أضغاث أحلام لا وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة نعم. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات نعم لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون نعم بارك الله فيك مال عمر الله ساكمك على خيري نعم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 mafarkinka rudadden mafarki ne rudani zalla ke cikin mafarkinka rikitaccen mafarki ne sarki kaka damu da shi mu kanmu ma ilimin mu ba mu fasara rudadden mafarki ana wanga bayani shi wanda dama annabi yusuf suke tare gidan yari annabi yusuf ya yi bayani a kansa cewa kai ka sira ka je gidan sarki ka shayar ka samu matsayinka yana wurin ba shi an gaya mana ba yana wurin don yadda ya magana nan na nuna tattauna wanda aka yi dubba kire yana wurin bai Allah yanda ya magana wa huma wadda ka raba a da umma ana ukun yana nuna yana sai wurin kuma bayan yana sai wurin nan duk abin da aka tattauna da maganganun da ake yi duka idonsa kuma da kunninsa to daga nan kana ganin cewa ma ya nemi ma alfarma domin bai yiwuwa ka yi magana gaban manya kuma fa fadawa kuma sarakai kuma manyan gari she ka nemi me she ka nemi izini she sa ya nemi izini bayan da ya nemi izini Allah ya ce wa qala alladhi naja minhuma ai guda bai tsira ba kenan gudan shi bai tsira ba wanda ya tsira daga cikin su biyun nan sai ya tuna bayan da ya tuna me ya ka waddakara ba'da umma ya tuna bayan ya manta tsawon zamani bayan lokaci mai tsawo ko kuma gashi nan gaban jama'a shi ya tuna ana fama ya zai a gane mafarkin sarki sai ya waddakara ba da umma ai bi mana ta zakkar sai ya tuna ba da umma ai ba da an kadinasiya bayan ya manta lokaci mai tsawo me ya ce ana unabbi'ukum bi ta'wilihi fa arsilun ce sarki bayanin mafarkin kanga ya gane mafarki ne Ya ce sarki da abin da nake so ne a aike ni na zo muku da labarin wanga mafarkin ana unabbi'ukum bi ta'wili sarki na ga an tara jama'a ana fama a yi bayani kowa ya ce bai sani ba sannan tun da wa'anda ba su sani ba tun da wa'annan ba su sani ba kaga da in an kira ka baka sani ba aka kira ni ban sani ba aka kira ba mu sani ba zai yi a kyale mu a nemo wa'ansu ko sarki ya ci gaba da bincike an gane fadan nan da jama'an nan kai karshe kenan banda su tun da sun ce ba sani ba magana ya kare ba inda za ta fi kuma to daga wurin nan sai shi wanga bawan Allah ya ce ana ukun bi ta'wilihi fa arsilun ku aike ni na zo muku da fassarar wanga mafarkin abin da nake so ne kurin ku aike ni maluma suka ce fa arsiluni ga babu shakka akwai da suka ce da jama'an duka yake wani suka ce a ba da jama'an duka yake ba a'a da sarki kawai yake to inda sarki kawai yake me yasa yayi shi yayi abin kamar da jama'a ake sai ka ce ai sarki jama'a ne fa'arsilun kuma abin da ke tabbatar muna da cewa lalle lalle takamammen gaskiyan magana da sarki yake ai su dama sun riga sun buge mafarkin kuma ba su damu mama da fassarar mafarkin ba kuma bayan Allah barin ga muku muna iya ganewa ma cewa da ya ce fa'arsilunin nan kaga ba shi Allah ba mu labari ba barin tambaye ku ya musu dadi kuna ganin sun ji dadi a ba su jin dadi an kira ka malam wani zo malam wani zo don Allah malam wani ga jawabi ga magana ya taso muna son a daddale muna malai haka haka haka yace un ganin na ga ba wani ma matsala bane ba kaza bane shi wani yace sarki don Allah ke ni ina da malamin da zai bayani kai malam wani ya maka dadi ah, kai kanka ka san in aka da za ba mu fiction fadan nan sun ba ta rai eh sun kukumbura kuma ya ce ba to wani rashin kunya kenan zamuna fa arsilun a aike ni shi kaman sarki yayi me sarki ya aike shi to da sarki ya aike shi me yusufu ayyuha siddiq kaman kaman da yace fa arsilun bi ma'ana an riga an aike shi kenan ana aikansa malam ya taka sannu yana takawa har ya kai inda an aike shi da authority kenan a kaga aida ya iya fita ya iya zame tun da gidan sarki yake ya iya zame ya je ziyarar annabi yusuf ya iya ya zame ya fita bayan an gama taro ya je wurin annabi yusuf ya je ma ya bincika wannan labarin ya tabbatar ma annabi yusuf ya san wanga magana sannan ya dawo amma bai yi wanga duka ba rashin yin wanga duka na nuna cewa lalle abin da ya gano game da annabi yusuf nan ba shai ya je ya bincike ya zo ba ya zo da labari ne shi sa da ya ce yusuf kaga akwai arfu nida bi mana ya yusuf ya yusuf shi ce me ayyuha siddiq ai kamar ya yusuf ya ayyuha siddiq ya yusuf ya kai yusuf nida aq nida ul'adib nida ul'mahabba yusuf ya yusuf ayyuha siddiq maluma sun ce as-siddiq wanda tunda aka san shi gaskiya wanda tun aka san shi karya bai taɓa fita bakinsa ba eh karya na kunyan bakinsa yusuf ya kai yusuf ayyuha siddiq mai cikakken gaskiya yusuf ya kai yusuf ayyuhas siddiq wanda ke lazimtan gaskiya wanda ke rayuwa da gaskiya shi yasa manzo Allah ya ce alaikum bisidq ku kama gaskiya fa inna sidqa yahdi ilal bir wa inna birra yahdi ila janna wa la yazalu ar-rajulu yasduq wa yata'arra as-sidqa hatta yuktaba inda Allah siddiqa akwai inda ubangiji Allah ya mana ya ayyuhal ladina amanu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين جسا منا غاني و غسكيا بيز زوا شيدا سورون الله غسكيا با سامون غسكيا شيدا مي in baka da tsoron Allah baka iya kai gaskiya in ka mutum na gaskiya ya tanadi tsoron Allah ne duk mai gaskiya mai tsoron Allah ne wallahi in ka ga mutum bai gaskiya kowane magana bai bibiyan gaskiya bai iya faɗan gaskiya bai ganin gaskiya bai iya maganan gaskiya to ka tabbatar ba tsoron Allah shi sa Allah kan yayi bayanin gaskiya shan da yayi mai ya kawo tsoron Allah tukunna yace ya ayyuhallazina amanu ya ku da kuka yi imani sai ce me ittaqullah masu imani fa aka ce su ji tsoron Allah Allah yanzu mun gama menene sakon yace wa kunu ma'as sadiqin yana daga cikin alamar rashin gaskiya munafunci munafiki bai yi gaskiya yasa manzo Allah yace ce alamatul munafiq alaman munafiki uku ne in kana son ka gane munafiki wanda yake nifaqun amali ba nifaqun itikadi ba domin an-nifaq yanqasimu ila kismai. munafunci ya kasu kashi biyu akwai munafunci wanda yake bai fit da kai da'ira na musulunci amma kai munafuki ne wannan munafiki munafunci nan bai mai da kai arne ba mun gane ko sannan kuma akwai nifaqun itikadi munafuncin da ka yi shi zai fit da kai musulunci kamar munafunci Abdullahi bin Ubay to shi sa muna bayanin munafunci na mai al'amali munafiki manzala Allah ce kana son ka gane shi Allahu akbar wannan bayani ne ku duka kenan in kana son ka gane munafiki manzala ce idza hadatha kadhaba in yayi magana she yayi kariya e eh, bai yi magana she yayi kariya shi sa siffofin munafiki shine me kariya ko ya kuke zaune shi yayi kariya ko ya yayi kariya ko ya magana zai taso yayi kariya to sabai Allah ya kamata mu kasance cikin masu gaskiya har wanda za su zauna da mu har wanda za su zauna da mu in an tambaye su ya wani sai ce wani malam ban san shi ba amma wallahi ba ci bane eh kamar a baka wannan sifan nan amma akwai dewa mu Allah kiyaye Allah ya yafe Allah ya gyara da an kira suna sha ce eh, magana gan naka ji in ka ce wurin wani ya ce wurin wani <laughs> malam yasa kake dariya ce wani makaryaci ne tantirin makaryaci ne kwandon karya ne annabi yusuf ya yi gaskiya ya yi gaskiya ya yi gaskiya har wanda ya yi gaskiyan suka nasu hankalinsu ya kwanta har yana kiransa yusufu ayyuhan siddiq yusuf ayyuhan siddiq mai yawan gaskiya mai lazimtar gaskiya ni da kaina kamin gaskiya kamin bayani na tabbatar to na zo da magana wani magana ne aftina fi sab'i baqaratin siman kamar yana ce masa annabi yusuf ayyabi yusuf aftina fi sab'i bakaratin simani ya akulhunna sab'un ijaf wa sab'i sumbulatin khudurin wa ukhara yabisat kaga wanga bayani kamar yana gaya ma annabi yusuf ne ya yusuf ya kai annabi yusuf zuwan da na yi wurin kanga shi shigo wanda yake cewa yusufu أيها الصديق أفتنا في سبع بكرات سمان يأكلهن السبع عجاف والسبع سنبلات خضر وأخرى يا بسات كما ينا قام يوسف نازو ورينكا ينزو أكا إند نزونا zon مصر duniyar سنة جرب بيان نزاكيكا bayanin da za ka yi ga افتنا في سبع بقرات بي يو اي بيان مفركي انا من مفركي يفتو يتي انا سن كمين بيان مفركي اما وانجا مفركينا مفركين سركيني وان مفركيني يتي سبع بقرات سيمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات شانو كببو بكوي شانو كنجم مو بقوي نا تنيسو سنة حديسو sa'annan kuma ga zangarnu bakwai kwarra kore-kore girin-girin sa'annan kuma ga basosu ga wayannan bakwai wayannan sun hadiye ga wannan bakwai ga wannan bakwai yusuf abin da ya kawo ni kenan amma yusuf la'alli arji'u ila nas ina neman kamin wanga fatawa ne la'alli malama sun ce la'alli la shakka la'alli li taraji bi ma'ana la'alli nan akwai alaman an samu jawabi ko ba samun jawabi ko dai to bayan Allah ai mun tabbatar mun tabbatar inda yana shakka ko ya yi shakka da ya zagaya ya je ya samu tabbas sannan zo ce ma sarki kamar sarki ke shi to rashin ya gaya ma sarki kamar sarki rashin ya je ya komo sannan ya nemi izini wurin sarki na nuna inda za shi ne ya yadda da wurin ya yadda da inda za shi to inda ka yadda da inda zaka menene kuma la'alli arji'u ila nasi la'allahum wurin kure kore na la'alli arji'u ila nas don malama suka ce shi la'allin nan shi la'allan nan shi la'allan nan litaraji ne alqa'il wanda ke amfani da la'allan nan na tabbatar da cewa shakun fi itimamil amur wa tanfizi yana shakka an kaga ce to zan je la'alla to zan je la'allan tafi la'alla ban tafi ba ko dai ka tab akwai shakka ko ba shakka to yanzu in dai kana shakka ai ya kamata ka tabbatar ka zo sannan kuma yadda kai na nuna baka shakka shi maluma suka ce ya kara la'alli ne don abu guda biyu na farko shakkan nan ba shakkan nan ba yana shakka na Yusuf bane yana shakka ne tunda an tara malumman ga basu iya ba zai yi ma mafarkin aka ne bai da jawabi amma ba wai akwai jawabi Yusuf bai ba da jawabi bane kun gane karatu ai ana iya ba wai annabi Yusuf ba iya bane amma lalle domin sun ce qalu adghafu ahlam sun ce rikitaccen mafarki ne mu ba mu rikitaccen mafarki shey wato ya kara la'alli ne inda sun gaba su rikita ba su inda lalle mafarkin haka haka rikitaccen mafarki ne su ba su fassarawa shi ne zai yi ma yusuf shi ma bai fassara rikitaccen mafarki haka shi na da ma'ana shi yasa ya kara mai la'alli karatu ya kara la'alli ne sabida. ya iya je kawo jawabi ya iya je kuma bai bai kawo jawabi ba sai ce la'alli arji'u ila nas annabi yusuf bani fatawan la'alli sammani ko kuma a'a in koma zuwa ga mutane na'am la'allahum ya'lamun la'allahum ya'lamun nan su wannan mutanen nan la'allahum ya'lamun ko kuwa la'alla za su san labarin wannan mafarkin shi usman maska ce la'allahum ya'lamun da wa ake ai la'allahum ya'lamuna at-ta'wil shin ba ni labarin mafarkin in koma dan mutane na su san ma'anan mafarkin haka yake nufi ko da wani abu daban maluma suka ce babu shakka yana nufin la'allahum ya'lamuna at-ta'wil annabi yusuf ina baka labarin ga mafarkin da na zo maka da shinga ba mafarkin kowane mutum bane mafarkin sarkin misra kenan oga gaba da shi wanga mafarkin shi in ina son ka bani jawabi yanzu na maka bayanin ga yana zaune yana jiran kurun jawabin da za a fito da shi wurin ka zo da shi shi yasa ba ni fassara mafarkin shi ka da gudun jin bashi labari tafsiru min tafasir wa tafsir yaqul waluma ka ce la'alli arji'u ila an-nasi la'allahum ya'lamun la'allahum na fadlaka wa ilmaka wa qudrataka wa 'ala annabi yusuf yi hankuri ka fassara mafarkinka ka bani jawabin mafarkin in koma da shi in tabbatar musu kamar da na tabbatar su in sani kamar da suka sani shine ne sarki ya san masayinka ya san falalanka ya gane wane ne kai abin da kawai duka ce sa annabi yusuf mafarkin ba zan na fassarawa ba ne in ka fassara sarki ya san wane ne kai kowa ya kasa shi yasa annabi yusuf fassarar mafarkin ga yayi very very important ko kai kan ka cikin rayuwanka shi yasa don Allah annabi yusuf wanda suke jiran ma'anar wanga mafarkin suna da mahimmanci shi yasa annabi yusuf ina rokonka ka bani labari wasu malama sun ce ya ce la'alli arji'u ila nas ya kara ne saboda yana shakka ko da yayi ma annabi yusuf waye ya manta da annabi yusuf annabi yusuf kuma ya kyale shi ai wannan akwai wannan ihtimalin ko babu shi ko kai ne aka kyale ka ka komo wa ka saurara gaba daya to shikenan to daga nan ne dama annabi su she fara bayani wannan mafarki ku ji irin bayani da zai za ku yi mamaki za ku je ko annabi yusuf minister of economy eh, eh, minister of menene economics ko menene to ba eh zaka ga kamar wani babban minister ne na tattalin arzikin kasa za mu je malam umar قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون نعم. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تفسدون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون الله أكبر الله أكبر قال تزرعون سبع سنين دأبا قال تزرعون سبع سنين دأبا al'amarin mai ilimi yana da ban sha'awa kwarai ba zallan mai ilimi ba mai ilimi wanda babu cuwa a cikin iliminsa mai ilimi wanda ya san abin da yake ciki lamarin mai ilimi mai amana mai ilimi mai amana wanda ya san abin da yake ciki jawabin ma daban ne baka jin wani lankwace lankwace kaga wayancan da aka ce musu aftina uh, ya ayyuhal malau aftuni fi ru'yaya ya ku manya manyan maluma ya ku manya manyan maluma ka kira su ma sun sa manyan kaya kaga wurin bada jawabi kaga da su yi ma kansu ma mutunci suka ce sarki gaskiya mafarkin kan ga ba mu sani ba kaga da magana ya kare amma da yake kun san dan bambanta muku ilimin cuwa-cuwa da ilimin gaskiya qalu adghafu ahlam na nahnu bi ta'wilil ahlami bi alimin masu ilimi kenan suka shirya karya suka shirga masarki to amma mai gaskiya da zai fara magana duk wanda ya fara magana sai ya ce mai قال تزرعون سبع سنين دأبا قال تزرعون سبع سنين دأبا yace tazra'una fi'lil mudari ne in zo filin mudari yana daukan ma'anan khabar kenan mu gane ko amma maluma suka nan ga khabarun bi ma'na amr tazra'una sab'a sinina da'aba za ku ringa shuki sab'a sinina da'aba shekaru daidaya bakwai jere amma malama suka ce ba haka ma yi maganan ba malam magana ta nan bi ma'ana izra'u sab'a sinina da'aba ala adatikum fi zira'a yace to ga muku mafarkin sarkin nan da sarki yace qala tazra'una sarki yake bayani yaga kaza yaga kazan nan tazra'una sab'a sinina da'ba an zo ana maka bayanin an ga shanu bakwai kibabbu an ga shanu kuma bakwai ramammu ko ba ka ba she gaba ne kana cewa ku ku shuki don Allah me shi yasa me yake ciki ko bai sani ba ya ce tazra'una sab'a sinina da'aba maluma suka ce wannan maganan ga kharaja makharajal khabr fil bidaya wa ta'awwala ila al-amr fil nihaya mun gane ko ya fara tazra'una sab'a sinina da'aba kaga khabar ne fama asattum inda ya zama amr fazaruhu kaga nan ya zama amr kenan shi malama suka ce ba ba ma ya fara da khabar bane ya kare da amr khabar ne amma manan shi amr ne ya ce je ka gaya ma sarki ta zira'una saba sini na da'aba su yi shuki a fara shuki ka bata lokaci shukin nan kuma ta zira'una saba sini na da'aba za ku yi shukin nan shekara daidai bakwai da'aban jere da'aban ka'adatikum kamar da kuka saba shuki dama ku manoma ne kuna shuki ka je ka gaya ma sarki na ce tazra'una sab'a na da'aba izra'u ku je ku yi shuki shukin nan ba shekara daya ba in kuka fara ka ku saya ku yi shuki malama suka ce da'aban jere da'aban bijiddin wa jitihad ku yi shuki kaman ba ku taba shuki ba ku yi shuki kaman in ba ku yi shuki ba kun mutu kowa ya bar duk wani aiki da yake kowa ya bar duk wani sana'ar da yake yi masu tafiya masu kaza kowa ya koma sarki ya shuki fadawa su yi shuki kai a sa kowa ya shuki a yi noma noma za ku noman nan kuma kaji abinda ke da ban mamaki fa sai ce noman kuma shekara bakwai shekara bakwai kuma jere shekara bakwai kuma da himma da kwarjini da kwazo yanzu mutum na gidan yari ba san ko ne wa ba shi aka zo ana mai tambaya shi yana ba da jawabi kamar yana ba da umurni umurni wato yana son su gane ne ni dai ba umurni nake son ku ba ni ban da sarauta cikin sarautar misra ni kuma ba ni cikin almala'u amma fassarar mafarkin ga na san abin da nake ce i have total command on this eh. wanga ofisi na ke ga eh kun gane magana wato wanga mafarkin ga ba yana fari musu ne don ma a je a tattauna ba ba batun tattauna abin da nake fari muku ga kafa'iyyan ne magana ne guda ya kare shi sa ya gaya musu zalikuma mimma allamani rabbi kun ga abin ya tabbata nan ko falamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma kaga ilmi na aiki na yace tazra'una sab'a sinina da'aba sa'annan ku je ku yi wannan shukin nan in ku yi wannan shukin nan sab'a sinina shekara daidai bakwai da'aban addaabu al'ada adda'abu al'ada wa qila da'aban ay bi jiddin wa jitihad ku yi shi kamar da ka saba amma ku yi shi in a very extraordinary way ku yi shi in a unique way do it as if you've never done it before ku yi shi kaman ba ku taba yi ba ku yi shi kaman wanga yin ga in ba ku yi ba rayuwanku ya kare kaman da ake ce maka salli salata muwaddi'in yi sallan sallan ban kwana kun san sallan ban kwana a ba ku sani ba ko to bari ga maka sallan ban kwana shine yanzu ga nan kana saye mun gane ko an dauki wuka wanga na sai da gatari nan wanga na sai da wuka nan za a kashe ka aka ce sallan kan ga las kenan kai kuma ka bada hankuri an kiya yanzu ka rungumi kaddara ka yadda za ka wurin Allah mun gane kuma kuma sallan nan na Allah ne to ya kamata ko da sallan da kake yi bai da kyau za ka wurin Allah kuma an maka tambaya wannan sallan ya zai yi mun gane tunda in an fadi na ya kamata a ci riba can ko tazra'una sab'a sinina da'aba za ku yi wanga shukin ga sab'a sinina da'aba shekara ɗaya daya bakwai da'aban ka'adatikum da'aban jere da'aban bijiddin wa jitihad ku yi sosai ka ku kashe kudinku duk dukiyanku arzikinku duk baki da inda kun misra na da important cikin rayuwanku to abin da nake gaya muku ku yi kenan na'am fama hasadtum fadaruhu fi sumbuli ai allahu akbar kamar ya riga ma ya tabbatar kenan mun gane ko ya riga ya tabbatar an shukin ma har a girbe sai ce tazra'una sab'a sinina da'aba na maku malarin da'aban nan kai ka ce tazra'una sab'a sinina da'aba tazra'una sab'a sinina da'aba kai ka yi shi da sukun kai ka yi shi kuma me da fata'a domin shi da'aba yad'abu da'aban wa da'aban Allahu akbar da'aban na riga na fassara wannan sai ya ce in ka gance da'aba ala shay ay dawama alaihi wa atada alaihi yace ku mai da shi kaman ku mai da abin noman da dan sa kun ga ku mai da rayuwanku kaman ba ku da abin da kuka sa gaba kaman wannan noman ai gane akwai masu noma ko akwai su ko kamar arewacin najeriya manoma ne sosai in kuka yi kuka kare kun girbe kun girbe ga shinkafa duk abin da za a yi noma kuma a yi noman shi shinkafa ne alkama ne masara ne duk kaya kayan nan ku yi noma kamar yana gaya musu ma noman nan ku yi noman kayan da ke kowanne na cikin zangarniyarsa ya ce in kun yi kun kare da bayan shekara bakwai nan kun girbe kun girbe kun girbe kun girbe duk abin da za ku girbe cikin shekara bakwai nan shekara bakwai ne shekara na farko abinda za ku girbe shekara na biyu abinda za ku girbe kun gane ko to me za yi da shi fama hasattu duk abinda za ku girbe duk abinda za ku girbe na'am fadaruhu fi sumbuli fama asattum ai fama jama'atum duk abinda za ku tattara duk abinda za ku girbe duk abinda za ku samu cikin wannan noman nan to Fadaruhu fi sumbuli utrukuhu fi sumbuli in kun je kun yi noma kuka yayyanka masaran kuka yanyanka shinkafan kaga da an fidda masaran an fidda shinkafa a yana fidda bawon nan ana fidda bawon nan ya ce akul akul aboki ji abin da nake gaya maka ga ka gaya ma sarki na ce abin da za a girbe na masara na shinkafa na gero na maiwa duk abin da za a girbe to bayan an girbe cikin zangarniyan shi nan fazaruhu fi sumbule a bar shi cikin zangarniyan ka kware shi kun ga ai masara da kaje ka kalle masara ba yana cikin abin ganshi ba suka ce ya ce kaka toton nan shi ce ba to kaku girgidan ba toto ba ne ai ba ba ta toto daban zangarniya kuma daban tabarin ce bawo kun ga bawon masara a kaga yanzu kuna gane bawon masaran daga da kakar masaran shi kai haka kai haka ka fidda shi malam shi kai jefa ba ya ce a kulka kuyi wannan kuyi wannan kun mutu <laughs> ku bar shi cikin bawon shi ku bar shi cikin bawon shi kamar yana cewa mun bar shi cikin bawon shi mutu ya ce a'a ku bar shi cikin bawon shi shaidai me illa qalilan mimma ta'kulun ku bar shi cikin bawon shi ku bar mafi yawan abincin cikin bawo shaidai kadan kadan shine za ku kware bawon wanda za ku ci kuma kadan nike son ku ci ka ku ci da yawa kun yi noma noma ya ma mai kasan misra abinci ya zo ko ina amma ku ajiye da yawa ku ci kadan wanda za ku ajiye kuma ku bar shi cikin zangarniyar shi maluma suka ce ya annabi yusuf min aina ata faza min aina ata bi fazarufi fi sumbuli fazarufi fi sumbuli su bar shi a cikin zangarniyar shi na, inna annabi yusuf ya fito da wannan inda sun saba yi inda sun saba yi ya gaya musu su bar cikin zangarniya wato ana gane wannan ma ilimi ne da sani ba yake kara musu ya ce in ku yi noman nan zan kara muku wani ilimi cikin noman ku shinkafa ku bar shi cikin bawon shi masara ma ku bar shi cikin bawon su kamar suna tambaya na su fin ayi haka nan ya ce barinsa cikin bawo shi zai bari ya jima shi dai stone shi ya yi kamar wani preservative ne mun gane ko zai preserve shi for a long period of time ya take time sosai in kun bar shi ciki amma wanda za ku ci da shi ba ku ci da bawon ku me ku ku kware bawon ku ci amma wurin ci kuma fadaruhu fi buli. illa qalilan mimma ta'kulun wurin ci kuma yanda kuke ci da barna kuke ci da ceto aka ke fadi ko ci da ceto da barna ake barna to barna ya kare barna ya kare a control yadda za a ci abinci tun da za control yadda za a ci abinci ne ana neman abubuwa guda biyu wurin control abinci. ana neman power da ilimi domin inda za control yadda za a ci abinci ya kamata a samu wanda zai control ne yana da mai yana da power sannan wanda zai control ne yana da me kuma yana da ilimi shi yasa nan ga kana gane cewa an ba zallan karban ra'ayin ba ana neman power suna da power amma suna da ilimi ba su da ilimi fazaru fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun sannan da ya fadi sai ya ce mai sa kuma me thumma ya'ti min ba'di dhalik sai ce thumma ya'ti min ba'di dhalik bayan shekaru bakwai da za ku yi noman nan waɗansu shekaru bakwai kuma sun zo amma ka ji yadda ya ambaci shekaru bakwai ya yi ambace su shidad sabu'un shidad sabu'un shidad bayan kun yi noma shekara bakwai sa'annan kun girbe abinci kun bar wani cikin wato zangarniyansa sa'annan wanda kuma za ku ci kun ci kaɗan nan akwai kuma bakwai da za su zo shekaru jere amma masu tsananin gaske ba ruwa kasa zai bushe ba abinci kun ji jiki sosai ba jin jikin wasa bane kun san ma'anansa ma'anan annabi yusuf manan magana annabi yusuf shekara bakwai da za a yi abinci a nomi a samu abincin nan shanu biyu ki babbun nan kenan shi sa zan tambaye ku cikin mafarkin nan tun na fara fasara mu yanzu mun san da za mu kama ko mu ma mun fara gane abin kenan kun san an yi bayani cewa sarkin da ya cikin abin da ya gani cikin kwana gaba da shi ga shanu bakwai kibabbu sun fito sun saya sai sa kibabbu bakwai da suka fito suka sayan na shekara bakwai nan kenan da noma kenan da abincin da na samu kun gane wannan ya tafi kenan sannan kuma ya akuluhunna sabu'un ijaf sai ya ce thumma ya'ti min بعد ذلك أي من بعد سبع الذي مضى يأتي من بعد سبع شداد أن شكرا بقي ما سنستنني كن وعلا با iya a noman ma balle a ci abincin shi sa wannan shekara bakwai nan za a yi ba abincin nan a ya kulna ma qaddamtum lahun duk abin kuka ajiye duk abin kuka gabatar shekara bakwai sun ba shekara bakwai zai cinye ba wa zai canye ya akunna ahlu shekara bakwai wayanda za su yi rayuwa cikin shekara bakwai ne eh su su yi me don yanzu in misali bayan Allah a shekara bakwai ya kai ba noma ba kome yanzu me za ci eh abinda aka ajiye ne wata yana gaya musu in shekara bakwai nan yi sanani shekara bakwai nan yi sanani yi sananin nan to yanzu za ku ji za ku ga amfanin abincin da na ce ku bar shi a cikin mai fi sumbunihin nan shi suka ce to ya za ya ce lokacin nan za ku fara fitowa da wannan abincin nan domin yanzu ba noman ba ruwan shi sa yanzu abin da kuka ajiye kuka store nan yanzu za ku fara fito da shi shi ma ku fara mai kuna budewa ya ce duk abin da kuka ajiye shekara bakwai nan shekara bakwai ga ya canye duka ba shekara bakwai zai canye ku za ku canye amma shi kuma kara wani illa qalilan mimma tuhsinun yace shi kuma da ku ci ka ku canye ku ka canye duka kun mutu illa qalilan mimma tuhsinun Allahu akbar kaga annabi Yusuf wallahi annabi Yusuf ya gagara shi sa ce muku lamarin mai ilimi na da ban sha'awa ne kaga can nan yace ku ajiye da yawa ku ajiye da yawa amma me ku ci kadan ku ci kaɗan shenan ga ya zo ya ce musu me ya akulna ma qaddamtum lahun duk da yawan shi kun canye amma kuka canye ina muku wa'azi ina muku nasi'a illa qalilan mimma tuhsinun ka ku canye duka shinkafa masara gero alkama ka ku canye duka ma'anan shi wato kwayan shinkafa da ƙwayan masaran nan kakku ka duka ku ciwo ku bar sauran wani kwayan eh, a bar kwayan masara a store kwayan masara yana nan akwai na shinkafa akwai na menene duka suna nan sai kamar suna tambaya annabi su ta wannan an bar shi me zai sai ce in kun bar wannan ku adana shi kuma yace ku adana kadan shi ba da yawa ba shi me nawa za adana kadan. illa qalilan mimma tuhsinun eh, ku ci abincin duka tunda da zuwa abinci ku ci duka amma ku adana kadan wannan kadan na mimma tuhsinun wanda yake na adanawa ne adanawa shine da preserve shi da stone shaja aji shi wani na'am thumma ya'ti min ba'di dhalik sai ce thumma ya'ti thumma ya'ti min ba'di dhalika 'am فيه يغاث الناس وفيه يعصرون معلومة ستة ya yi bayanin na biyu bayanin farkon na shine ah, batun shanun nan ko bayani na biyun nan ma shi ma ya riga ya fito kaga bayanin farko da bayanin na biyun nan inda mafarkin ya saya kenan magana ya kare shi ya kara musu abinda ba shi cikin mafarkin abin da ya kara musu shi abin da ba shi cikin mafarkin shine thumma ya'ti na mal musa thumma ya'ti min da zalika am sai ce thumma ya'ti min da zalika bayan wannan ati min da zalika am akwai wani shekaru da da su zo amma da zai ambaci wannan shekarun nan bai ambace su thumma ya'ti min da zalika sinin ba sai ce thumma ya'ti min da zalika am farkun bayna sinin wal'am. am in an wahala sosai cikin shekaru sha ambace su da me sini in an ji daɗi sha ambace su me da am Allah ya ce wa laqad arsalna nuhan ila qaumi falabitha fihim alf sana illa sana illa 50 ama kai ku kabara kun gane ne kan ba ka gane ba kana kabara to shi ke da Allah ke bayanin annabi nuhu ya ce mun aiki annabi nuhu zuwa ga jama'ansa falabitha fihim alfa alfa shi ce me ya ce alfa am ko mai alfa sana abin da sallah ya mace shi alfa sanan nan annabi nuhu ya gaji tunda ya gaji cikin shekarun nan ba ce mai am sha ce mai sana illa hamsin ama hamsin aman nan shekarunsa kenan wanda yake wannan shekarun nan an ambace shi am ne domin wannan shekarun nan duka annabtaka bai zo shi ba wahala ciki sha Allah ya ce wannan am nan ga kuma sini Kisa in an wahala sha ce me sini in kuma ba in an ji dadi sha ce me shi yasa annabi yusuf nan ga ya tabbatar muna kaga na farko ya ce ya ce tazra'una قال تزرعون nan na nuna cewa an shuki ku wahala sosai ku ji jiki mun gane ko amma da zai zo ya bayanin wurin jin daɗi sai ce thumma ya'ati min ba'di dhalika am ay min ba'di wanda shidadin nan ya ti min ba ba'di shidadi me am tunda ya ce am sun fahimci wato wanda dai zo an ji dadi kenan ya ce an shekaru na jin dadi shekaru na walwala wannan shekarun nan me zai faru ciki fihi yughathun nas fihi yughathun nas fihi yughathun nas وفيه يعصرون fihi yughathun nas a cikin wannan shekarun na yughathun nas ay yumtarun za zubo muku ruwa cikin shekara bakwai nan kuma jere eh an zubo ruwa sosai malama suka ce fihi yughathun nas nan abi mana min al-ghayth nas an ta ruwa ana ruwa ana ruwa kai kanka an ce ya gari ka ce wallahi ana muna ruwa bi ma'ana me kenan ni'ima na sauka shi sa ya ambace shi da me ya ambace shi da am bai ambace shi da sinin ba don an yi ruwa in ana ruwa kowa ya sani komi in ka ana ruwa kana komple <laughs> malam akwai problem kai zai yi economy garin ku bai da kyau wani ma wallahi ana ta ruwa ba mu san da mu yi ba a'a ana ruwa in ana bude in ana ruwa an bude kofofin sama na albarka in ruwa na sauka in ruwa na sauka arzikin wani na sauka lafiyan wani na sauka yaran wani na sauka sarautan wani na sauka komi na albarka fafata na abuwa ba sama in an bude kofofin sama to albarku ke sauka yasa manzo Allah ce in ana ruwa da kaji an sama yayi gaji mare hadari ya hadu an fara zuba ruwa bar abin da kake yi daga hannu an bude kofa ga yamma Allah Allahu akbar سيتي فيه يغاث الناس وفيه يعصرون فيه يغاث الناس يتي اتكو ان شكرنا يغاث الناس متاني ذامت الغيث روى شيتا يغاثنا بمعنى يمطرون تفسير من التفاسير والتفسير يقول فيه يغاث الناس اي بمعنى من الاغاثه من الاغاثه فيه يغاث الناس والنشي كرنا duk kuncin da za ku yi inda Allah zai kubutar da ku kenan a gisini a gisini mun gane ku min istighatha kenan shi yasa fi yughathu nas ay ruwa fi yughathu nas za a kubutar da mutane kuma duka tafsirin na tafiya wa fi na'am wa fihi ya'sirun fihi yughathun nas a cikin wannan shekarun na yughathun nas za a zuba muku ruwa sosai wa fihi asirun sannan wannan kuma fihi asirun za yi babban ni'ima sosai har ya kai an matse iya an matse inabi a matse ruwan inabi a matse giya bayan an matse giya an samu su zaitun da man zaitun an samu a samu a samu a samu kai ni'ima ya yawa komi ya zo kun ga komi ya zo kun zo kasan misra an wayi gari banda ku ba kowa economic ya fi karfin na kowa da ya fadi ya kare kai zan tambaye ku irin wanga bayani in an kare <laughs> kai kana da magana fadi akwai wani ilimi ya fi karfin kwakwalwanka ba kai ka ce alif ma ciki <laughs> kun gani akwai wani ilimi ya fi mai akwai ilimin da ana fadi ana magana shaka ce a saya ma malam nan ga da kace kaza abu kaza kaza ne amma kaga abin ake koro wanga <laughs> ya fi karfin kwakwalwan kowa baka isa ba she in kaga kai magana ciki to kai dama kai tantirin dan iska ne she sa da yaji she an ce mai gaskiya ka fari mai <laughs> wanga kai ma ka san magana gaskiya ne kai ka san baya ji baya shirye karya ma haka she sa yana ji yace yusuf dama na ambace ka da siddiq jiranin na zuwa wanga bayanin ga duka da nake muku bayanin ga annabi yusuf kenan da ya gama shi ce fassarar mafarkin da sarki ya yi suka ce a daga su nan ba daga su bane ma na mafarkin kenan yanzu aka sarki na jira manya na jira ministoci na jira malumma na jira su ulamawu na jira kowa na jira hmm, kowa na jira suna Allah yanzu ni da ku mu guess mu guess ya me suke jira suna Allah Allah jawabi ya zo ne ko ne <laughs> a ah, ba su Allah Allah jawabi ya zo no no way ba su Allah Allah jawabi ya zo Allahu akbar ga dan wani jikan wani baban wani gidan wani su ne kaza ga wani wani jikan wani gidan wani su ne kaza wanda wani misira ma akwai kakan shi daidai bakwai yana wurin nan akwai kaza akwai masu kaza akwai masu kaza ga sarauta kaza ai sarautar nan akwai sarauta kaza akwai sarauta kaza ga malumma kaza suna zazzaune kan manya-manyan karagan sarauta ga manya-manyan rawani da dogayen kwalli har zuwa ga wurin kunni ana ne ga manna an shiri ana zazzaune kan anti bui ba komi ciki bawa annabi yusuf da aka saco shi daga rijiya ya zo bawa yana fassara mafarkin da an gama miliyon garin duka bawon da ya sani kuma an kare jawabi yanzu ana zuwa da jawabi sarki ya yi shiru yana son ya tabbatar mafarkin shi na adugasu ahlam ne ko ba adugasu ahlam ba ne <laughs> suna jira an shiru ba magana yanzu ana allah lamayin jawabi ya zo in jawabin bai tafi yadda ake so ba su ce sarki ba mu gaya ma ai mun gaya maka duka a halamu ko kuma in jawabin ya zo ba yadda suke so ba ya za su kare gaban sarki Kisa ya tako ya sheko da gudu ya zo wurin sarki da ya zo wurin sarki ka karanta wurin ya labarta ma sarki yanzu za mu ji mai ya faru وقال الملك ائتوني به نعم فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة نعم فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن نعم inna ربي بكيدهن عليم الله أكبر shi kenan malam yanzu shi dama wanga ina jin muna labarin ga ba wanda ke cikin farin ciki ma ya kai shi wanda yake dan aike. eh ya fi kowa jin dadi da gudu kai kanka kashe an in flight ne flight ne mota ne mota inda kafa ne kai ma ka san gudun da za yi kowane irin tafiya ne ya riga ya kai yanzu aka nuna muku ya kai wurin sarkin har ya koro labarin an sarki ya bada jawabi eh ba shi kuma na dogon magana ko ai ku da kanku kun san an gama sarki da sarki ya ji tafasil sarki ya ji ilimi sarki ya ji ilimi kuma ba ilimi batiniya ba zabiya ba ilimi hakika ba ilimi shari'a ba ilimin wawaye ba ilimin masu hankali ba ilimi eh, an biyo mu ba ilimin alusunna wal jama'a ba ilimin ba ganewa ba ilimin munkirai sarki yaji tazra'una sab'a sidida da'aba fama hasattum fadharuhu fi sumbuli illa kalilan mimma ta'kulun sarki ya ce thumma ya'ti min ba'di zalika sab'un shidan ya'kulna ma qaddamtum lahun illa kalilan mimma tuhsinun sarki ya kara wani abu fa wannan ma ba shi cikin mafarkin wo summa ya'ti min ba'di dhalika am fihi yughathu nas wa fihi ya'sirun sarki ce what wanga magana eh, tuni bi a zo min da shi ah, dama na san mafarki na ba a dukan su alam ba ne ah, ku duba irin na kudace sarki mafarki na dukan su alam ashi mafarki na economy garin misira ne abinda zai ceci garin misira ne ku manyan ga ku zauna kuna ce mai aduga su a halam wa qala al malik utuni bi ku je ku kawo shi ku ce mai sarkin misira ya ce zo mana zo ina neman ka ya ce barin gaya maka da ba maganan ba wa kika nake son ji ba tazra'una bari bari shi da kanshi ya zo ya koro min in ji tafasilin da kai dama wai labari bakin mai shi waka bakin mai yi shi sa uh, tuli bi a kawo shi hmm. yi mafarki a ce mai adgan su a kai ma ba shi mun gaya maka abin da ke tafiya ne ba ya zaɓi mai ce a yi tuni bi a ah, lodo ya kamata a gane abin da ke tafiya yawon ya ce eh, kamar kana wurin ba ni wurin amma kur'ani na min bayani ni ba wawa ba ne ina da hankali ko kuma qur'ani na muna bayani yana son mu yi amfani da me number 9 mu gane abin da ake ciki wa qala al malik utuni bi yace ku zo min kuma yace bai ce ka Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar inna ma'al usri yusra wannan kuma wa qul jaa al wa zaqa batil inna al batila kana zahuqa ya jima yana wahala aka bi da shi nan ga aka bi da shi nan ga yanzu utuni bi wurin sarki da kanshi direct duk mai diban albarka yayi diban albarka yanzu kuma da sarki zai ce utuni bi shi sarki ya ce utu ni ni kaje a zo min da shi ai ka san yaya ce to faraya za yi to shi kenan je ka ce muna kiran shi a sarki ya ce ni je ka ce ni sarki ina kiran shi kunga ba da kudi ke ba shi kenan she sheka da gudu yana shekawa malam yana kaiwa ya ce yusuf yusuf dama na gaya maka أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون يعلمون فضلك وعلمك وقدرتك دمنا ce بري in je yanda na abinda na gane su gane yusuf sun gane yanzu na baka labarin ga sarki ya ce in zo direct daga nan shefadan sarki da aka koro ma annabi su baka kare yana zaune shi ya san zai kai labari mai daɗi magana ya kare yana gama labarin shi annabi su ya ce ma shi wanda ya ce ya zo sarki ya turo da shi da manyan mutane a zuwa kawo shi shi ya ce mai mai irji ila rabbi ikon Allah an san wannan shesu annabi yusuf ya ce me ya eh, sarki ya ce mazo ya ce a irji ila rabi koma zuwa mai gidanka koma zuwa ga mai gidanka koma zuwa ga mai sarki yusuf aka fita ya ce miftan jinnan je ka ce na ce ban zuwa Allahu akbar koma yusuf menene ga ya ce ina da magana wannan maganan shi an solve min problem wannan maganan sannan fito ah, yusuf wahalar da ka shanga duka baka ma fita sannan ka je ya ce ban zuwa ko ina ina nan shi an gama shi sa ka zama so cheap mun gane ka shi sa akwai su mata na jin dadin su kan kai ka ce kana son ta ma Ta tana narkewa ma kanka amma ka fari shi ta ce me ni za ka rena kuma kai take so ka gane kai amma kai gani kake so in kai baka iya ba ka ji tsoro to an gama da kai ke amma shi ka dage ka sai to ya za a yi ai ku manya ne ai dole a bi wurin manya ka ta yi dabara dabara to za ka ta ce to to to na ji zan je yi tunani ka kai soci mun gane shi annabi su ya ce irji ila rabbik koma zuwa ga ubangijin annabi muhammad lokacin da mazala ya juyo da labari yake koro musabai maluma sun ce annabi muhammad mazala ya ce law labithtu fi sijni tula ma labitha yusufu la ajabtu da'i mazala ce eh, so annabi yusuf kenan a inda ni ne aka ce sarki ya ce in zo ai ba magana tashi da kurun zabi <laughs> kuma dukkanmu mun san tamu ce eh dukkanmu mun san mun tafi wallahi mu duka mutu na tafi ka tafi ba wanda abin da yazo kan annabi Yusuf ma kai kai ya ka manta ma in an ce to akwai magana a manta da shi tunda na fita magana ya kare ni na saka zai manzo Allah ce Yusuf kenan manzo Allah ce kaga wannan manzo Allah ya kare wa kun san me yasa manzo Allah ya fi kowa daraja annabawan kun san an tara su duka manzo Allah ya fi kowa daraja ko kowa manzon Allah na tabbatar da darajarsa da matsayinsa kuma yana gaya masabai shi Allah ce tun da ka tabbatar da daraja annaba to kai ka tsere su to abin da yan waye mu maluma ba su gane ba kenan yana mai kamar in ya yaba magana ya kare bai kamata a yaba ba an ji ana ta yabon maluman Najeriya wanda Allah ya ba falala falal da kun ga maluman Najeriya ko baka yaba su ba sun diga sun gaba me falala bai neman yabon kau me dan baiwa bai neman wai bai neman baiwan kowa eh amma malumin Najeriya ya ko ba ko maluma shi ba maluman Ghana ne a'a mu ba batun maluman Ghana ko maluman Najeriya ko Kamarun, ko Niger ko mu duka maluman ahlus sunna wal jama'a ne abin da ke damu mu kenan yabo in Allah ya yi ma wanka ya ma dan wanka baiwa makarancin Kur'ani ne mai ilimi ne ba laifi ba ne, ko bai saka ba ka ce kai wani Allah mai wani Allah mai baiwa wani Allah ya kaza amma ka ka lura da wani bai taba fadi sam ran da zai magana to ya samu malamin da bata kenan ya kama sara kenan ku duba mafi yawa wanda suke zargin wa'insu maluma ku bincika ya taba yabo malamin ko rana guda in bai taba ba ko rana guda magana ya taso yana yi dan hasada ne eh amma wanda kaga an magana ya taso na adalci ko wanda washi malami yayi wani abu mai kyau ya yaba ya yaba ya yaba ya yaba ya yaba ya mai addu'a ran da kuma magana ya taso an yi kuskure ya fara magana to malami mutumin kirki kenan adili kenan amma ku lura da siyan maluman da'awa da suke da'awa gaba daya wanda kaga bai yabon wani malami sam malamin wanda wanda yazo yana suka nan bai taba yabon shi ba ko rana guda kuma bai yiwa a ce malamin bai yi abin da ya kamata a mai addu'a ba she bai ga komi ba she ranar suka to ka tabbatar kana zaune gaban ha'inin malami ka tabbatar sannan ba tsakanin ma maluma ba kurum akwai wasu cikin waka ne ba su yabo ko abokinka ko dan wanka ko cikin gida ko mai kai na alheri ba yabo she dai ana jiran ran da za ka yi kuskure shi yasa wanga abin tarbiyyan ga in ka lura 80% tarbiyyan ga ya sha mu ba mu yabo shi me in ma yanzu sarkin zango ya yi abu mai kyau wani mutum ya yi wani abu mai kyau ga su mubarak mp ga su alidu ga su wane ne an ta abubuwa mai kyau shan mu cire ido mu yi kama mu gani ba ko ran suka tafka danya ran suka wani ran da suka dan wani abu kadan a ah, mallam lokacin zaka ga gwanayen masu magana masu zalaka masu magana kama an shuka kubewa har an dafa har yana yauki ku bari bai da kyau mugun hali ne munafunci ne kisitsina ne hassada ne annamimanci ne to wallahi in baka bari ba wani abin zai kashe ka manzala na yabon annabawa ya yabi annabi musa ya annabi Sulaiman manzo Allah ya ce wallahi in laula akhi Suleiman in ba don dan wana annabi Sulaiman ya ce ya rabbi habli mulkan la yanbaghi li adin min ba'di wallahi da she na daure shaidan kowa ya gani amma annabi Sulaiman shi aka bashi wannan ba mu son mu yi takara da shi cikin wannan falalan manzo Allah ce ra'aiti Yusuf na ga annabi Yusuf an bashi rabin kyau to she ka ce manzo Allah kai baka da kyau ne kai baka da hankali ne manzala na yabo annabi ibrahim manzala ya yabi annabi musa ya ce na tashi na ga wani ba annabi mai yawan al'umma na duba annabi musa ne manzala ya yabi zakariya manzala ya yabi yahaya manzala ya yabe su ya yabe su ya yabe su allah ce ta manzala kaga kai in an tara su duk baki to kai ke gaba duba yadda allah ya manzala ya karrama annabinsu ta ce inda ni inda ni aka kira yadda aka kira yusuf nan da na tashi wato yayin eh, manzo na so ya gwada mana kawai lalle yusuf namiji ne amma wannan na zala ba namiji ba ne. ai ba hadawa ma sam wanda ma suka fi annabi yusuf manzala ya fi su eh? wanda suka fi annabi yusuf manzala ne yana gaban su amma kai ba jin muryar ka shai wurin zarge ai malama ne kaza ai zuku ne ai kaza ne ai kaza ne ai kaza ne ka ji kunya mutane na kallon ka gashi ka tube kanka sirara ana kallon ka ba gani mutane na sa kansu kunya ko in magana ya tashi mutum ya sa kanshi kunya bai sani ba ka sa kanka kunya baka iya kwana baka iya cin abinci ranka ya bata idonka yayi kamar an shafa sabon kota ne وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم ما له مرجع مجي وقال الملك وقال الملك ائتوني به نعم فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين الله أكبر وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين أجر ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم نعم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير الموزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون barakallahu fiki ya umar ahsanallahu ilaika umar Allah kara maka lafiya yi rayuwanka albarka bangi Allah saka maka da alkhairi a bayan babu shakka ina jin yau azumi na da kwana ɗaya goma sha tara gobe azumi na da nawa ishirin in allah ya yadda gobe daren ishirin da daya za mu shiga itikafi amma allah ya kai musallan tarawih muna gamawa za mu muku bayanin menene itikafi ya manzan Allah ya yi in ya yi ya manzan Allah ya yi itikafi me ke dangane da itikafi insha Allah har ila yau bayan Allah muna gaya muku lokacin marayu ya kai tun mun fara muna marayu marayu marayu yau muna zaune ga sauran kwana goma kenan mu da marayu shi kenan lamarin aiki kayan marayu sauran kwana goma shi sa ina ruku wanda bai ba da nashi ba lokaci ya kai ku sa hannu aljihu wanda zai sai da maraya takalmi da 200 Ghana cedis in aka sai mai riga kawai 100 inda aka sai mai takalmi kawai ba mu 100 duka wanda kai da iko Allah shai an shigan ma da an shigar da dukiyanka wurin gidan raya ko cikin wani rayuwa har ma Allah ka bukata shi yasa wanga ne aikin da ke gaban mu Allahumma arina al-haqa haqqa warzuqna tibaa wa arina al-batila batila warzuqna jitinaba ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف gina.